Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. alaikum jama'a barkanmu da asuba da fata an wayi gari lamun lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri mutumin da shugaban amurka donald trump ya zaɓo domin naɗa shi daraktan hukumar leƙen asiri na ƙasa ya janye biyo bayan shaku da aka bayyana akan kwarewarsa da kuma sanin aiki dan majalisar dokokin amurka john radcliffe da ke niyyar naɗa shi daraktan hukumar leƙen asiri ya ci gaba da zamansa a majalisa inda yake taka muhimmiyar rawa a aikinsa na wakiltar al'ummar jihar texas da ƙasar mu baki ɗaya a cewar wani sako da trump ya fitar a je juma'a shugaban kasar ya zargi kafafen yada labarai da binciken kokaf da ya janyo wannan shawara inda ya faɗa a fadarsa ta white house a jiya juma'a cewa kafafen yada labaran ba su yi wa radcliffe adalci ba kuma da hakan zai sa a sha wahala wurin tabbatar da radcliffe wannan matakin na zuwa ne wuni biyar bayan da shugaba trump ya ba mutane da dama a washington mamaki ya zaɓo radcliffe mai biyayya gare shi kuma ɗan ƙaramin mamba na kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai yayin da ake fama da tankiyar kasuwanci tsakanin amurka da china wasu manyan kasuwannin hannu jari a amurka sun faɗi a jiya juma'a babbar faduwa a cikin shekara ɗaya mm, wanda ya bayyana a makonni biyu manyan kamfanoni sama da 500 da ke karkashin kasuwar hannu jari ta snp da kuma kamfanonin karkashin kasuwar hannu jari ta wato nasdaq sun fuskanci faduwar kashi 3.1 da kuma kashi 3.9 cikin 100 a wannan mako yayin da kasuwar hannu jari ta Dow Jones ita ma ta fuskanci faduwa mai muni a mako a cikin wannan shekara inda ta yi kasa da kashi shida a cikin 100. sanarwar zata da shugaban amurka donald trump ya yi wuni guda bayan wani karin kashi goma cikin ɗari a ragowar harajin dala biliyan 300 a kan kayayyakin china ita ce ta haifar da wannan matsalar da ta jefa tsoro a zukatan masu zuba jari jama'an gwamnatin trump sun ce martani da kasuwannin suka mayar ya wuce gona da iri sun kuma nace cewa amurkawa ba za su ji zafin harajin da aka tsawwala shi a yanzu ba da yake amsa tambayar da muryar amurka ta mai daraktan hukumar tattalin arzikin ƙasa larry kudlow ya faɗa wa manema labarai a jiya juma'a cewa china ta fi huskantar ɗawainiyar tattalin arziki a wannan yakin ya ce ba su yi wani karin farashi a kan kayansu ba saboda kada a basu a baya kuma hakan na nufin lamarin zai yi illa ga riba da kamfanoni da kuma tattalin arzikin kasar china ke fuskanta ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin soji a ƙasar sudan sun kama mutane da dama da ake musu zaton suna da hannu a cikin harbi da kashe masu zanga-zanga a cikin biranen al'ubai a ranar litani da kuma birnin ordoman a ranar alhamis an kama kananan sojojin sudan su hudu a jiya juma'a a kan mutuwar mutane wasu mutane guda shida a cikin masu zanga-zangan a birnin al'ubaid kana gwamnatin soji ta wucin gadi ta kuma kama mutane bakwai a rukunin sojoji masu kai dauki na gaggawa nasaba da wannan lamari an kuma kama wasu mutane biyu da ake ganin suna da hannu a kisar mutane hudu a zanga-zangar da aka gudanar a birnin omdurman duk da kashe-kashe da ake da kuma karin tankiya da ake samu da yammacin ranar alhamis gwamnatin sojoji ta wucin gadi ta sake ci gaba da zaman tattaunawa da haɗakar ƙungiyoyin fararen hula masu rajin kawo sauyi a kan raba madafun mulkin ƙasar bangarorin biyu suna kokari ne su amince a kan tsare-tsaren kundin mulki na ƙasar wanda gwamnati mai shigowa za ta yi amfani da shi tsawon shekaru uku kafin a gudanar da zaɓe mai zuwa. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar bari ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da asuba daula. To ta shi lafiya. Barka mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na wannan mako. To yar gudi da ana shan ana bacci na sani. <laughs> To sannu sannu mu. yawa Ya aka ji da. Mm, da hidima. Eh, mm, ai na ce zan ba yan abar ya huce labari. <laughs> Wani labari. Ina zaune Amerika kullum a gayyace ni a gayyace ni gida in ah. ce in ta shiriri ta in ta shiriri ta. Oh Allah ya yi dai na je na ga gida aljannan duniya. <laughs> Ah. aljannar duniya gidan alheri mai dajin nan <laughs> wannan mutum na ma zai manta ma duniya yake ai kana eh. cikin wannan <laughs> mm, lalle na ga abu kam mm, eh, a amurka ma wannan amurka ce <laughs> karkisa karkisa wani ya tsammanci cewa da gaske kike wani ya tsammanci cewa <laughs> yau yau mun yi bakuwa a wannan zauren mm. muka gayyaci babaki haka amina usman ba da ake kira amina amina of africa haka eh to akwai mm. yan wake-wake da ta musamman guda biyu da muke so eh, mu buga wannan eh, babi da wata hira da muka da ita ta yi waka kan yan arewa tana bugatin cewa. Mm. Eh, maimakon a ci gaba sai koma baya ake samu. Gaskiya kan. Na so na bukaci na nemi sanin jin me yasa take gani ake komawa baya menene take gani ya kamata a yi da batun shan miyagun kwayoyin nan da da ake ambato. To a alheri ba ma sai kin je da nisa ba koma baya kam ana samun shi kullun ne irin mm. wannan rikici da ake ta mm. fama da shi ga garkuwa da mutane ai sai mana mm. ɗaya daga cikin manya-manyan koma bayan da muka samu a arewa masu arewacin Najeriya. To nan eh, an jima kaɗan kafin eh, mu kai ga wannan babin bari mu fara yadda muka saba. To haka ne kam a miƙa eh, zumunta ba. Mm. Sada zumunta to muna da gaishe-gaishe da dama bari mu fara da wannan gaisuwa daula. Shi sakataren ɗarikar ikuwa na ƙasa baki ɗaya rabaran Yunusa Madu biyu. Mm. Sun yi aure sama da shekaru ishirin Allah bai ba su zuri'a ba sai bana. Kin san a wannan zamanin da dama da an mance ba an yi wannan aure aure ya mutu. Eh. Mm, gaskiya kan eh. zamanin yanzu eh. shekara ɗaya biyu in bata yi ciki ba za ki ga an fara ana jika ka dawo. Sama da shekaru ishirin ana maganan da ishirin da biyar ma sai wannan karo Allah ya albarkace sai kuma ba su tagwaye yan biyu maza Hassan da Usaini. Allahu akbar. Ai kyau to Allah ubangiji ya <laughs> raya. Muna musu mm. barka muna taya su murna Allah raya Hassan da Usaini mm. Allah ya sa su zama su tashi su zama ƴaƴa masu amfani masu eh, albarka haka ne mm, haka to bari mu mika wannan gaisuwa fata alheri zuwa ga iyalan gidan Dikko a birnin Kumasi ko a jagora kin zagaya teburin baba ne in kin ji birnin kuma sai kin zagaya gefen baba ne <laughs> alheri da baba <laughs> ana nuna mana ana nuna mana wariyar launin kasa <laughs> na gomba ba mamaki aka zo magana na gomba komai nashi daban na gomba ba mamaki to muna gaida ustaz armaya udiko mm. eh, da faisal mamman diko dan buran sarkin zangon kumasi sai kuma baba jibrin dikko da audu umaru afafa dikko da umar faruk mamman dikko da murtala mamman dikko da gali Umar dikko da ahmed sise mamman dikko da mubarak mamman dikko sai kuma hajiya natoma mamman dikko da hajiya rabi Umar dikko da kuma uh, garba ji yaro dikko duk 'yan dikkoki a birnin eh, kumasi to duk ma wanda suna shi dukku a kumasi kawun a shiga babu <laughs> mana da kawo a shiga babu mana dariya an fara baki dariya yanzu na abin da ya faru a cikin studio din nan eh. da masu saurare sun ji ni ina ihu eh. yanzu karkashin tebur din nan wata yar waya ce ta fado sai na dauka bera ni <laughs> so ka dan in sa gudu <laughs> sai na hango ashe ashe ashe wayan abin nan na kunnan nan ne mata da bera To ni ma bari na sada zumunta ga wannan gaisuwan fatan alheri ne na a bari ya wuce zuwa ga Ibrahim Garba kan karofi da Bashir Kasim Mahmud da Alhaji Muhammad Adakawa da Bashar Dahiru Ɗanbacan Gumel. To wannan ina jin shi ma dai ko ni na zagaya dai ko shi ya ajiye mana cikin takardunmu dai kaman an shiga gumel ɗin su Sarfila Hashim kenan. da dr usman muhammad gumel da kabiru danjuma da anas saminu ja'in makera da to kuma ga makera kuma baba yakubu makera <laughs> oh, eh, na baba makeri ne haka ne eh, sai jibril lawal tabida da ruma sa'u muhammad da shamawilu muhammad to allah sa na faɗa wannan sunan na ƙarshe daidai da fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun iro mkd ya ce salamun uh, abiyo ya hausa ina jin ko ina so ya ce suna na iro ne mu mm. dake ke mm. kura karamar hukumar awai jihar nasarawa ya ce antigires mm. <laughs> da daula barkan da kokari don allah ku bari ya huce <laughs> ah. ina ya za mu bari ya huce wani su samu rabon su ya ce wai ya yi kolo ba hudu <laughs> gaskiya kan wannan kam ya iya noma eh, Allah ku ya huce yi kolo ba hudu daga nace ku bi kamun sakon dubun gaisuwa ta zuwa ga aboki na Ibrahim Musa wa dabarikin Ladi mm. da makwabci na Ogana ya ce ko buhu mai gyaran toci ke kura ne to allah sa sunan shi buhu ne ba nuhu yake so ya ce ba to shi ne sai kuma sirikina da ke jinyar jinyar karaya a jihar kaduna mm-hmm. tawa sai wakili kasamu Allah ya ba shi lafiya. Hmm. Allah ya sa dai to ni dai ko suna ne ko an samu kuskuren keke rubutu ne dai eh, abin da bai ma'ana ba amma dai shi mai wannan wasiƙa ya san abin da yake nufi sai kuma ayuba sarkin haƙuri lafiya da bashir tela lafiya da labaran maina jakadan bare-barin lafiya da ali wase rimi uku lafiya sai suleiman ali wasi lafiya da shugaba obayo sabon fegi lafiya sai habibu magaji lafiya da shugaba garba sale da likitan rediyo agwabu doma sai kuma mai martaba sarkin awe alhaji isa umar abubakar na biyu da fatar an tashi lafiya to ma ga wata takarda na a hannuna inda ya ce assalamu alaikum voa hausa daga mai sauraron ku a kullum bala muhammad dambam na jihar bauchi don allah ganawa gaisuwa zuwa ga daga farko zuwa ga yakubu abdullahi dambam sai shugaban manu jingi tashar mota misau sai kaltume mai kosai bakin kasuwa dambam sai ladan bawan gyada a kuyam jihar bauchi sai malam halladu mai maganin gargajiya unguwar nasarawa dambam sai shugaba iliya mai shayi garki da hamidu kalalu. buwa Nijar to kalala kalala buwa to shi ma sun su kalala buwa <laughs> haka daga Najeriya Nijar kullum lokacin suna na kalala buwa daga Najeriya Nijar to ya ce da fatan duk suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku Bala Muhammad ban haka ne to kai ma muna mika gaisuwa da fatan ka waye gari lafiya Malam Bala Muhammad ban sannan ku sannan ku mutanen arewa na kwana ina tunani zamani ya canza a lokacin sadauna ta faballewa an yi shugabanni masu kishin mutanensu zaman karuwa zaman cigabawa zaman ban sha'awa shugabanni masu aiki kamar bayi ina masu mulkin 'yan arewa ku tashi ku farka 'yan arewa ku duba matasan 'yan arewa 'yan arewa 'yan arewa ku duba talaucin daula kamar yadda muka yi alkawari ɗazu-ɗazun nan muka hira da ita babaki amina usman mm, amina usman yana ganin sunan na ce wannan sabta ga ji mahaifiyata da sunan da sunan baban duka <laughs> to ga yadda hirar ta ta kaya na yarinya na na fara ah, wasanni na um, gabatar da shiri wajen kenan a gidan talabishin NTA a shekara sha biyu na shekara sha biyu na fara gabatar da su shirye-shirye tun ban iya ba na zo na iya na aka koya mani mahaifiyata take ta nuna mu da ke kama tana cikin ah, wannan ta yi gidan kashe abu um, ah, ah, samanja da abubuwa ne na hausa ne da ake tarihi da alfahari da shi ta kawo irin su mamman shata su barman coke sa'adu na jibo ta kawo su saboda ita ma tana da sha'awar ta ga tana tura mutane tana yin abubuwan gargajiya to ni kuma ban san wannan sai dinga gani kamar ina ma mahaifiyata ni a lokacin sai yanzu ne da na gane ne ashe abun hadda kauna da su so shi ne ni ma yanzu daga shirye-shiryen nan na zo na koma ina dan na fara su waƙoƙi na gabatar da sanarwa irin wayarwa saboda ina kishin in ga mutane sun shiga hali kuma babu mafita wato kina a turanci human rights abubuwa da kuma humanitarian service kin bayyana cewa kina sha'awar waƙoƙi kin rubuta ko kuma kin yi waɗansu waƙe-waƙe kenan eh, na rubuta waƙoƙi da ɗan dama ina rubutawa kamar poem haka eh, in dinga faɗi har ya zo ya koma ina tsira shi a waka na rubuta waɗansu waƙoƙi na rubuta waƙoƙi a turanci da waƙoƙi nake yi kafin na zo na koma ina yin eh, waka yanzu a hausa na yi waka wani sanka wannan ya ya yi tafiya da dama akan mace ta so miji tana son shi bata san shi zai dawo ya zai waiwaye ta ba ya yi tafiyan shi haka dai wa'yansu mata suna samun challenges na ga wa'yansu suna samun eh, damuwa shi ne wakan da wayartarwa ma wa'yansu su san wa'yansu suna da damuwa haka haka suke ta yanayin su sai kuma na zo na rubuta wani ana kiran shi eh, yanzu yan arewa yan arewa waka ne akan arewa gabaki daya abin da ake ciki a cikin arewa da shugabannin da matasa da yadda kuma za a samu mafita. yawa to a cikin wakokin da kika rubuta ko kuma waɗanda kika yi ko kuma 'yan rubuce-rubucen da kika yi wanne ne ya fi burge ki kuma me ya sa kika yi shi na ji daɗin wannan eh, tambayan sosai dama ban taɓa wani waka ba da zai ya zo min ya man daɗi a cikin zuciyana. na kaman yan arewa da aure take watan ana kiran shi auren ɗanɗano saboda cikin matsalolin da ake ciki kenan a cikin arewa za a ga mutum yau ya aure budurwa kyakkyawa cikin wata uku wata hudu ya saki ta to shi ne ake kira aure saki ko auren ɗanɗano to muna son mu rage irin wa'annan abubuwan shi ne waka a kan shi kuma akan yan arewa yan arewa akan shugabanni lokacin su sadauna da tafa balewa an yi shugabanni da hakimanmu da al'adunmu na gargajiya ga baki daya ana kishin kasan lokacin sosai lokacin an riga an yaki an riga an zo an samu kwanciyar hankali da daidaitawa ana son kawai a ga mutane sun ci gaba ne wannan ya taimaka wannan wancan ya taimaka wannan ba lallai ɗanka ba ko ɗan wani to yanzu an bar talakawa a baya sosai an bar su a baya ga tsarinmu na shugabancinmu yana kara gaucewa daga wajenmu ya kamata a ce an zo na an yi tunani ba lallai sai 'ya'yanka kadai ba ne talakawa idan ba a jan su kusa-kusa ba a sa su a kan hanya za a ta samun matsalolin da ake samu yanzu a ce wannan tashin hankalin wancan tashin hankalin wato kenan kungiyar ma da ba a san su ba na tashi hankali ma zai je kara yaduwa ko ya fara girma a wani waje saboda wannan wani ya gaba a yi tafiya da shi zai je ya haɗa kungiya ko ya je shiga kungiya shi ma ya dan samu karfi ya ga waye za a yi da shi to shi ne na zo na yi tunani na ce to yana da kyau a wayar da kansu. To a ganin ki menene yake kawo tashe-tashen hankulan nan ko kuma koma bayan da ake samu a arewa? Shugabannin ne sun riga sun sake la'i ba wai ba a zuwa tushen a san yadda za a yi a samu sauki ana yin saukin daga sama ne aka kawo yan jarida aka kawo dai a je dai a dinga kowanne ya je da ɗaukan hoto da sauran yanzu abin ya wuce na ɗaukar hoto na kamar shirya fina da sauransu abin yanzu ya koma mutum ya je daga tushe karkashi ya yi aiki kamar ka je kama je ma kana aiki ma mutane ma ba san kana yi ba daga baya in ka ci aikin in ka samu nasara sai ka zo ka baza ka nuna haka tura. To cikin wakokin nan daula eh, kamar ta bayyana bari mu yi wannan waka guda daya eh, sabili da lokaci ba za mu iya ci gaba da wannan zuwa karshen wannan hiran ba bari mu ja birki na amma bari mu mu taɓo wannan waka ɗaya daga cikin wakokin da ta ambata ta yi wato waka da take cewa ita dai musamman tana magana ne akan yawan sakin aure ana aure kafin a kifta ido auren ya mutu tana cewa ana yin auren ne ba da. zama eh. ruwan dare ba kamar musamman ma a arewacin Najeriya abin nan sai a hankali kam. Aure saki. fadace-fadace kullum fatan eh, masu wannan halin za su bari. To, Allah ya samu dace haka ne kam. na kin tuna min wani wa'azi da shekaran jiya abin nan ranar juma'a ne ko aka eh. aika mana na eh. ofis muna eh. kallo da su bilu na kabir gombe shi ma haka yake magana ya cewa ya kamata yanzu kila ya kamata a kara maza da wainiya aure kilin aka suka ga sun kashe kuɗi hmm. za su fi jarabta matan ba za su sake su ba amma suka samu mace da sauki shi kenan <laughs> ah, sai a sake ta kuma galibi ma masu kuɗin faso suka tunda dai su suna da kuɗin kashe kuɗin ba wani amma alheri aka ce sai ka kawo abin nan miliyan ɗari sisin gwal na ɗari biyar ka kawo wacce ka kawo wacce abin kuma matan ba su auruwa kenan. A to shi kenan kuma sai su yi kwantai. A yi kwantai kan. <laughs> To Allah ya daidaita. Ah. To bari mu tafi filin babi na Eh, eh, labarai mu haka ne wanda labarin wannan ya cece mu ba eh Abdulrazak Muhammad mm. ya aiko mana da labarai guda biyu duk na Fulani to waye Allah ya sa bari mu gani eh, mm, gashi ne na farkon nan cewa daga Abdulrazak Sardauna matasan patiskum ya ce wannan labari ne na dan fulani wani dan fulani ne mamarsa babarsa kenan duka ne ta zo ta aka zo ta mutu sai aka zo ana zaman gaisuwa din ana jana'iza mm. ana ta kuka kowa na ta kuka aka sai aka ce mashi ka yi hakuri Allah ya mata rama a yi mm. hakuri sosai sai ya mm. kalli sai ce hmm, kuna ma ban mamaki kuna cewa ma in yi hakuri <laughs> kenan shaniya ta ma da ta mutu da ciki na hakura ballanta na inna <laughs> abin ka da babban latani wanda ya fi mushi daraja kenan daraja shi ne eh, kuma shani har da ciki da ciki kin asara biyu kenan <laughs> wanda kuma asara ɗaya ne babar shi ba ta da ciki ai ta mutu baba ba ai ai zai hakuri <laughs> to shi eh, eh, Abdulrazak ya kuma babu labarin wani labarin na babban latani har yanzu ya ce wai wani babban latani ne baban shi ya je makka Eh, sai ya mutu a can. Mm. To aka zo ana mata mashi ta'aziya shi dai wannan labarin nashi duk mace-mace ne Fulani ke mutuwa. To aka zo ana mashi ta'aziya ana cewa ashe bafa kan ya mutu a makka. Mm. <laughs> Wasu ya ce to sai mafulatanin ya ce ba ganin shi. Ya ce Allah ma baka je masa ba. kana nan zaune yana kashi ka balle haka na gidan shi <laughs> ka bi shi haka same shi bi shi ba same shi abin da ya kai shi <laughs> Kai, Allah ya samu dace. Alhamdulillah, eh, Muhammad mun gode da waɗannan labarai muna gani Juli ta fara daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja Da kika ce kawo mu anje ina son eh. bada labarin amaryan eh. madara wata ce aka yi auren ta wancan makon da ya gabata ake ta sawa a ababuwa da nono. labarin bafulata ne kenan kika tuno ta. Bafulata shine aka sa bata amaryan madara. Ita ba <laughs> bafulata na ce ko. Bafulata na ce. To, to, mm. Daula, guna wannan maganan ina jin ko ina cewa to na yi tambaya na ce to wannan nuna isa ne da gata ko kuma ina jin eh? gaskiya har da nuna isa nan da gata dan an nuna lokacin da ake daukan amarya eh. private jet guda goma suka yi layi ana daukan amarya gashi amarya an wanke mata kafa da madara to wannan to ina jin gaskiya gata ne da kuɗi dai da isa da arzikin gaba daya to to Allah ya bada zaman lafiya Allah ya sa eh, eh, mm. Allah ya sa an yi adace to kamar yadda muka faɗa Juli tana cewa kun shiru sabili da haka zamu ja birki nan yanzu a madadin Daula Salim alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri to amin mm. muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. Musique et info pour chacun.